Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5 a birnin Niamey. sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad fm duk a jamhuriyar niger masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum jummai ali da mahmud lalu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin Bayan kun gama jin labaran duniya a ci gaba da murnar wannan rana ta babbar sallah za mu gabatar muku da kashi na uku na gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. Kuma albarkacin wannan rana ta sallar layya yau ba za mu saurari ra'ayi ko kuma shawarar ku kamar yadda muka saba yi ba sai gobe idan Allah ya kai mu. To jama'a assalamu alaikum. A yau litinin shugaban Amurka Barack Obama ya nuna damuwarsa kan irin halin da 'yan gudun hijira ke ciki a duk faɗin duniya yayin da yake mika sakon gaisuwar sallah ga ɗaukacin musulmi da ke shagulgulan sallar layya. A wata sanarwa da ya fitar shugaba Obama ya ce wannan bikin sallah ya tuna mai irin halin da 'yan gudun hijira ke ciki yayin da ake hutun sallah waɗanda aka raba da iyalansu kuma ba su da tabbatacciyar makoma amma kuma suke ci gaba da burin ganin rayuwa mai albarka. obama ya kuma ce amurka za ta ci gaba da lalemar habin da baƙi da kyakkyawar zuciya musamman masu gudun hijira da ke tserewa yaƙi a su da kuma baƙin da suke barin ƙasashen nasu domin neman ingantaccen rayuwa wannan jawabi na shugaba obama na zuwa ne yayin da kusan musulmi miliyan biyu ke gudanar da muhimmin rukunin aikin hajji wato jifan shaidan a can ƙasa mai tsarki ta saudi arabiya bikin sallar adha biki ne da ake umurta wato umurtan musulmi masu hali su yanka wata halittacciyar dabba da nufin neman yarda allah sawa'i kaɗan gabanin fara aiwatar da shirin tsagaita wutar da amurka da rasha suka cimma a kan rikicin siriya dakarun ƙasar sun kai wasu hare-haren sama a kewayen aleppo da sauran lardunan da ke yankin lamarin da har zika tare da jefa shakku a zukatan shugabannin 'yan tawaye waɗanda suke nuna ɗarɗar da shirin tun da farko su da 'yan tawayen suna zargin cewa wannan shiri zai karfafa wato gwamnatin bashar al ne kawai mayakan 'yan adawa a ƙasar ta siriya sun mika wasu bukatunsu dangane da shirin hada da neman ƙarin haske daga amurka a jiya lahadi shugabannin mayakan 'yan adawa da dama sun yi ta sukar wannan shiri amma kuma ba su nuna alamun cewa ba za su shiga cikin shirin ba ƙungiyar 'yan tawaye ta ahrar al-salam mai ra'ayin mazan jiya wacce kawace ga ƙungiyar jabhatul an-nusra mai alaka da ƙungiyar al-qaida a da ta ce ba za ta shiga wato wannan shiri ba inda a wani hoton bidiyo mataimakin shugaban kungiyar ya cicciki kasashen duniya ya kuma ce wannan shirin tsagaita wuta ba wani abu bane illa neman hanyar da za a wa da shugaba bashar al-assad sa a kuma raba kawunan 'yan tawayen labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau litinin ya takarar shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton ta dakatar da yakin neman ta da aka shirya yi a california da ke yammacin amurka bayan da a gano tana da fama wato tana fama da zazzafar mura ko kuma cutar pneumonia wani kakakinta ya bayyana janye yakin neman zaɓen ne wanda aka tsara zai kunshi buɗe gidauniyar neman kuɗaɗen yakin neman zaɓe da kuma wani jawabi da aka shirya za ta yi akan tattalin arziki gangamin yakin neman zaɓen na clinton ya bayyana cewa wani likita ya duba ta tun a ranar juma'a bayan da ta yi fama da tari inda a lokacin ne kuma aka faɗa mata cewa tana fama da cutar ta pneumonia a lokacin ne kuma likitoci suka bata wasu magungunan kashe kwaya cutar suka kuma ba ta shawara ta ɗauki hutu tare da sauya tsarin yadda take tafiyar da ayyukanta amma sai a ranar lahadi aka bayyana wannan matsala da clinton ke ciki bayan da jikinta ya tashi a wajen taron bikin tunawa da harin da aka kawo nan amurka na ranar 11 ga watan satumba a shekarar 2001 lamarin da ya sa aka fita da ita daga wurin taron daga bisani dai an ga clinton mai shekaru 68 ta leko daga gidan yarta chelsea da ke birnin new york inda ta ga dagawa magoya bayanta hannu tana cewa ta samu sauki ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta yi gargadi a yau litinin cewa mai yiwa makwabciyarta ta arewa ta sake yin wani gwajin makaman nukiliya a kowane lokaci kakakin ma'aikatar mun sangyan ya ƙi yin ƙarin bayani dangane da wannan gargaɗi amma dai ya ce akwai alamu da ke nuna cewa koriya ta arewa na shirin yin wani gwajin a cikin mashigin bututun nan da ake kira punjiri wanda wuri ne da ta sha yin irin wannan gwaji a wani kokari da take yi na gina kawunan nukiliya waɗanda za su iya sajewa da makami mai linzami a dai ranar juma'a da ta gabata koriya ta arewan ta yi gwajin makamin nukiliya mafi wato mafi girma a ƙasar dabin dibatar magoya bayan shugaba uhuru kenyatta da mataimakinsa william ruto ne suka taru a babban filin wasa na birnin nairobi yayin da aka kaddamar da sabon jam'iyyar jubilee party wacce aka dunkule ta da wasu jam'iyyu guda goma sha ɗaya. Mahmud Lalo ya karanto waɗannan labarai daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka yi alkawari ga kashi na uku na gaishe-gaishen sallah. Allah Allah ido ya bashi, biya madadin Allah. Allah gatan bawa. Hmm. Ni da na da shamuwa rani ta zata, da na ta tashi shamuwa ba ku ganinta, falallu da ka gane. Duwanda ya barki shamuwa ya ban nama, kuma wanda ya kama shamuwa ya ci amana, domin jakadiya ce, jakadiya, jakadiya ta Allah. jagadiya ce jagadiyar ruwa ce don ba za ta zo ba sai ko watan bakwai watan bakwai san watan ruwa ne biran da ya kama malan ashi ka shuka in kai masu ka duba malan lura ka gane Zogami da daɗi in ya fito da kunya, ba ta nan ba, irin ta nan ba. To ya aka ji da hidimomin sallah Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da kashi na uku na gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka albarkacin wannan rana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Farko dai su dana Hassan mai yaji daga nan gidan su bota Carolina da Kazi. Dama iyali na bakar sallah eh Saharatu Hassan mai yaji Hadiza Hassan mai yaji. Da Hantatu Hassan mai yaji Yanda Hassan mai yaji Rakiya Hassan mai yaji. Dama anan baba na bakar sallah Alhaji Abbas da fata Allah ta ba ta lafiya da iyalin shi yamma na makare na harkar da yaji a barkar sallah na fatan in Allah lafiya sai da iyalinka wata ina yamma ma eh, wata mutanen da kalafiya eh, kana mata da sallah da iyalin shi su a kaji kani a kaji husaini na musu barkan sallah su mai samari ma bai na kuma kan sallah ina fatan kuyin sallah lafiya ya ma sannan sai ya ta gidan zuba kan sallah su alhaji eh su da yaran su gaba daya su mutanen da biyu gana musu barkan sallah ina fatan kuyin sallah lafiya na kuma nan ga yake na masu ido a kankanar su da iyalinsu da ayan suwa ba ta su da iyalinsu na ina ma alhaji abdurrahman sa'adin ke fata da sallah da alhaji isa kusa su da iyalinsu na musu ba ta sallah na fatan su yi sallah lafiya wata ina mutu gaba daya jama'a musulmi gaba daya barka da sallah wasan bakar ne da inda musulmi suke yi Allah subhanahu wa Allah ya jabbura mu ta wannan shekara kuma Allah ya musamman saboda ta insha Allah da ƙarfe na ma mutanen eh su tabaka suna fara da ƙare da fata ya sallah lafiya da shi da iyalin shi abokin ya Allah ga Abdulrahman da ayyan mai ina maka barkar sallah da kai da iyalinka Alhaji Isako ina ma baka barkar sallah da kai da iyalinka da ina ma Allah ya ada na mutu baka da allah da shi da iyalin shi da zama a cikin yamai wanda ina ma alhaji da baka da sallah ina fatan kayi sallah lafiya da kai da iyalinka da zama nan garin da shi da yi ma alhaji Muhammadu shi ma baka da sallah yaran zamba ya mai na fatan ya yi sallah lafiya da shi da iyalin shi ina yi ma duka ne na da mai yaƙi na maka farka da sallah wanda an zamba ya mai da kai da iyalin ka yana fatan ka yi sallah lafiya da kai da iyalin ka wannan da wannan makwabtana da hannun a cikin yamai na fatan sai yi sallah lafiya kuma ina musu barka sallah to hajja ina ganin daga ƙarshe dai bakin abin da nake iya yi kenan assalamu alaikum sunana hajiya aisha adamu na gudu daga maryland usa na aiko da gaisuwa zuwa ga iyayena da 'yan uwana a gidan alhaji na gudu bakin ruwa kano na yi muku barka da sallah ina gaida alhaji badamasi da alhaji mutari da alhaji tijjani da hajiya magajiya ina yi wa hajiya na biyu barka da sallah alfindiki ina gaida alhaji mutari hashim a sanka da iyalinsa ina gaida hajiya saratu mutari a nndc sharaɗa ina gaida alhaji mansur hashim a jambulo da iyalinsa ina kuma gaida Dr. Kabir Alfindiki da matarsa da 'ya'yansa. Ina yi muku barka da sallah. Ina kuma gaida barista Bello Shehu Muhammad da kuma Ishmael Abdulaziz. Ina kuma gaida Ahmed Tela Fage. Ina gaida kuma mutanen bakin ruwa ina gaishe ku ina yi muku barka da sallah ina fata duk kun sallah lafiya assalamu alaikum ya rika bai son sake ba ba ban bai ha na lahiya ina ce da ha na lahiya sauka da girma ya rika bai son sake ba bubakar wasan dare ta iya kura na lura da ba ta sa da rana a godon ta kai ba ba ta kashi ka bai san ba eh. ba kai bala ta da ka sai mu e roƙon ka sai mai ta da ka sai mu eh, roƙon ka sai mai ne ga zake ni ka he cewa don ba ne bauta ga banza sa'ad da do ka kulla waka ƙari ni kai in daura amshi kai na bugun toho da hauni tilar ka kai zaman wata rana son ka kai don a yi ma gudunma daɗi gare ta ko ne ina taimako na yi. baba kyale mu da shi eh baba kan magana dai eh, na ne in dauke wanza haka nan ne yala bai san zake ba eh. ga ga shi na tashi bisa gunjije ya ka tabbata in ka gazawa da na shagali sata ya kai ba ya kadan ba sannan ya ce bai yan makowa karya kai wasu goma kwairo ya eh. ka bai san zake ba kuma eh. kai baban mala akwai wasu lagayen fadawa sun gabe ba ɗai na zaɓe. Dalan ta ji dala ku ba ji duka babu mai kyauta anini. E eh, gurgure da mazan lako da shi da turkai mu ya da wani da su ba. Eh, har rasa mi ya daɗa akwai wani dan dan tanke zanen matata an zo lagi kwari ga hili ya yi bai da zai ba. Indire ba abu duma ya ba na ya ba ya taimaka. taimaka mai. Kubuta daga sai mu kurna. Kwairo yana roƙon ka sai mai. Kubuta daga sai mu kurna. Kwairo yana roƙon ka sai mai. Eh, ni gaske ya ni ka cewa don ba ni bauta ka banza. Sa'ad da do ka kulla waka ƙari ni ka in dora amshi kaina bugun toho da hauni. Tilar ka kai, zaman hmm. wata rana son ka kai. don a yi ma gudunma daɗi gare ta ko ne ina taimako ne. Baba ya da mu da shi, eh baba kan magana ina eh, da ne in dauke wanza. Haka nan da yala. Bai san zake ba. Eh. Ina ga gashi na ta tashi bisa gungige ya ka tabbata. in ka gaba wa na shagali sata ya kai ba ya kaɗan ba sannan ya ce bai yamma kowa karya kai wasu goma kwairo eh. ya ka bai san zake ba eh. wasu ragayen fadawa sun game ba ɗai na zaɓe da lantaji da lakubadi duka babu mai To waɗannan gaishe-gaishe daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka albarkacin wannan rana ta sallah suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Ni ne Alhaji Salihu Muhammad Sarkin Faila nan New York, Amurka. Na so zan isar da gaisuwa ta ta sallah zuwa ga alhaji sani haruna a kano da kanuwarsa hajiya saude hajiya uwar mai jego da hajiya baturiya da hajiya balira da rahamatu da hajiya hausu a can kuma agege na gaida hajiya ta sallah nan gane kuma na gaida national chief imam da yake Allah da ya sa aikin haji Allah ya dawo mana da shi lafiya da shauran alhazan duk gabaki yansu ina gaida hajiya sadiya ina gaida hajiya hajara uwata ina gaida hajiya asabe da shauran yan uwa duk gabaki ɗaya da fatan an yi sallah lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to Allah ya maimaita mana Allahumma amin Allahumma amin to na ni ne a broda inusa dan amadu a kusa to allah jikan marigayi babana amadu a kusa da imana hawahu bamfo da stepfada na malam audu da sauransu duka allah su allah sa sun futa allah ya ramshe su to yanzu na mika gaisuwa na na barka da sallah zuwa ga matana nana abiba tahiro da sistanta da ake kiranta nafisa ofege nafisa matan ofege da anti da inna a kusa kanwana inna a kusa da mami a kusa kanwana mami a kusa da broda na dallare a kusa dukansu da sauransu abokanai na da su abubuwan da muke tare to wannan gaiso ya fito ga broda inusa a kusa assalamu alaikum nini na fita zan eh, mika gaisuwan sallah na zuwa ga malam kabiru a kano da jinjiri a kofar wambai alhaji audu hakilili a fage alhaji mansur a fage sidi sadi tela fage a abuja kuma ina gaida malam habibu da iyalinsa da lady da malam suma'ila a kure kuma ondo state ina gaida lubabatu da alhaji tamimu dan ghana a jos ina gaida malam audu scientist layin dan maraya da ciri layo tijjani da tijjani zololo da mahamuda zololo da gado yan a kuma shi kuma ina gaida sarkin zango alhaji faruk fk ina gaida malam rashad hajiya nafisa malam habibu ina gaida ibrahim wanci lactation ina gaida rabi tanko daga suwasi ina gaida dukkan mutane wanda suke american base da sarkin bare-bari nasiru da alhaji rewanu To ina gaida kowa da ku wannan muku barka da sallah. Salamu alaikum. Ka ko faɗi sunanka? Eh, Bine Taj, Taj daga, daga New York. To Allah ya maimaita mana. Amin hajiya na gode. Yawa sai an jima. Assalamu alaikum gaisuwa daga naku yaro wanda yake amurka malam musa wanda ake mai lakabi baban musa a shukura a kara ghana ina gaida babban limamin mu na shukura ko da yake yana can gari gari daga saudi arabia yana aikin hajji a shehu usman musa rubutu tare da babban almajirin shamalin yaya bayan haka muna gaida mutane shukura da umana wanda hajiya hawawu wanda ake mata lakabi da babba babban mace wanda ta yi zama ta yi aure a kusu mijin alhaji tanko maninja daga cape coast bayan haka ina gaida manya-manyan malumanmu malam baba malam bawa malam iliyasu da malam alhassan albarkacin wannan arfan ga Allah muna roƙonka Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya muna musu gaisuwar barka da sallah bayan haka da gurguje zan komo nan Amerika kuma ina gaida sarkin faida tare da dukan fadawan shi baki daya ina daga cikin ɗaya a cikin fadawan shi ne sarkin fada nake muku gaisuwa sannan ina gaida mu na 'yan kasa ali tarikata tijaniya da ali sunna baki daya duka muna gaida kowa Allah ba mu zaman lafiya a cikin masallaci 'yan ƙasa bayan haka na ƙara godiya kuma zuwa ga mai ɗaki ta hajiya atika da hautanta malam bashiru da jika da jikanya ta ruluwan duka ina gaida su Allah ya sa musu albarka kuma ina musu barka da sallah da dukkan mutanen shukura baki daya da babban uwanmu hajiya larai a shukura wanda take tana nan ɗaki har yanzu ta yi shekara ɗari da ashirin da ɗaya allah ƙara mata yawancin rai allah kara mata lafiya to ina gaida mutane shukura baki ɗaya da mai na alhaji abutila abutila shararren maɗinkin ne shi kuma ina gaida shi Allah ya kara mai lafiya. Ina gaida Malam Umar Sani Fage da wana Dr. Ismail Idris Garan Kaya da Alhaji Sufiyanu na Abba da Alhaji Musa Yaro da Shehu Wadud Sisi da Alhaji Wafa Alharun da Malam Shahidu Ramadan da Salu Alhaji Barau da wansa Sarkin Bari Bari da Alhaji Musa Sai Kayi da alhaji usman joga ce da baban lawan da sardauna da malam sa'idu sakura da alhaji ibrahim mai talma to salamu alaikum to allah ya maimaita mana amin hajiya amin To laifin daɗi dai aka ce ƙarewa. Ƙarshen gaishe-gaishen sallah kashi na uku kenan kuma ƙarshen gaishe-gaishen sallan kenan. To amma muna fatar Allah ya maimaita mana ya sa mu ga na baɗin lafiya. Waɗanda kuma suka samu damar zuwa aikin hajin bana, Allah ya maida su gida lafiya. kafin mai sallama ga takaitattun labarai. To a yau litinin shugaban Amurka Barack Obama ya nuna damuwarsa kan irin halin da 'yan gudun hijira ke ciki a duk faɗin duniya yayin da yake miƙa saƙon gaisuwar sallah ga ɗaukacin musulmi da ke shugulgulan sallar layya. A wata sanarwa da ya fitar shugaba Obama ya ce wannan bikin sallah ya tuna mai irin halin da 'yan gudun hijira ke ciki yayin da ake hutun sallah. waɗanda aka raba da iyalansu kuma ba su da tabbata wato tabbatacciyar makoma amma kuma suke ci gaba da burin ganin rayuwa mai albarka obama ya kuma ce amurka za ta ci gaba da lale marhaban da baki da kyakkyawar zuciya musamman masu gudun hijira da ke tserewa yaƙi a ƙasashensu da kuma baƙin da suke barin ƙasashen nasu domin neman ingantaccen rayuwa sawa'i kaɗan gabanin fara aiwatar da shirin tsagaita wutar da amurka da rasha suka samar kan rikicin siriya dakarun ƙasar sun kai wasu hararen sama a kewayen aleppo da sauran landunan da ke yankin lamarin da har zika tare da jefa shakku a zakatun shugabannin 'yan tawaye waɗanda suke nuna ɗarɗar da shirin tun da farko su da 'yan tawayen suna zargin cewa wannan shiri zai ƙara ƙarfafa gwamnatin bashar al-assad ne kawai mayakan 'yan adawa a ƙasar ta siriya sun miƙa wasu bukatunsu dangane da shirin haɗe da neman ƙarin haske daga amurka a jiya lahadi wa shugabannin mayakan 'yan adawa da dama sun yi ta sukar wannan shiri sallah aka ce bikin rana ɗaya ta wuce ta bar wawa da bashi allah ya maimaita mana ya sa mu gana baɗi lafiya kada kuma a mance a kasance da sashen hausa na muryar amurka gobe da safe idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jummai ali nake mana fatar allah shi ba mu alherinsa. Thank you.